waɗannan su ne hanyoyi da Allah madaukakin sarki yake isar da safon shi zuwa ga bayinsa ne Allah ya ce wa mata na li bashari bai kyautuwa ga wani wanda yake mutum ne bashar an yi kallimahu Allah Allah ya yi zance da shi illa wahyan sai ta hanyar wahayi alwahyu huwa al'ilam shi shine kamar shelantawa ne amma na kiran shi khafi shelantawa ne amma a boye yasa lokacin da za a saukar mata matsalar sallallahu alaihi wasallam wahayi musamman yana cikin sahabbanta za su ga alamun ana saukar masa da wahayi amma ba sa jin abin da ake gaba amma shi yana ci har lokacin da ya gama sauka sai ka ga ya dawo cikin hayyacinsa kuma sai ya karanta musu abin da aka sauka amma su ba sa yi ne Allah yake cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan shine irin wannan nau'i na wahayi akwai kuma wahayi na ilham mana Allah ya hore ma wani daga cikin bayinsa ko halittar sama ya yi wani abu ta hanya wacce take datacciya da aka shi wannan ba wai wahayi ba ne na sako wahayi ne na Allah ya hore mashi yadda zai gudanar da wani abu wanda yake akan daidai ba kuskure a ciki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ga Maryam uwar annabi isa da kuma uwar annabi musa lafi wa aina ila ummi musa an harbihi a zonin zai fassara zai fassara mun yi ma uwar annabi musa wahayi cewa ki shayar da shi ba wahayi ba malaika ka aiko mata ba haka wannan wahayi ne na horewa allah ne ya kintsa mata a cikin zuciyarta cewa duk da ana kashe 'ya'ya maza ita ta ji tsoron ɗan nata amma sai Allah ya daura ta kan tafarkin cewa ta shayar da shi din fa idza a alayhi in kin ji tsoro kuma fa ne fil yam Allah ne hore mata ta yi tunanin ta shayar da shi din kuma ta dauke shi ta sashi a wannan teku amma ba wai an aiko da mala'ika ya gaya mata ba ita ce kawai ma'ana tunaninta ya ba ta wannan sai zama Allah ne ya hore mata wannan to kaga wannan ana kiran shi wahyu ilham wahayi ne na horewa Allah ya hore ma mutum ya yi wani abu wanda yake kan daidai ba ma mutum ba har dabba Allah madaukakin sarki ya ce wa auha rabbuka ila nahli ko Allah ya yi makudan zuma wahayi ba wai wahayi malaika aka aiko ya zai gaya masa ga abin da zai ba wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi min al buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'nishun cewa yanzu zuma kudan zuma in yana so ya je ya rufi wani waje inda zai tattaro har yi wannan abin zai je itatuwa ko saman duwatsu ko saman gini ko wani abu wannan Allah ya kira shi da cewa wahayi wahayi ne na ilham ma'ana Allah ne ya hore mishi wannan abu don kudan zuma ya ba a aiko mishi da malaika ba ko da aka taga wanda bai san haka ba zai ce to ai mun kudan zuma ma wahayi wani irin wahayi wannan wahayi ne ilham Allah ne ya hore masa da yin wannan da ta wannan wahayi ne na horewa to Allah madaukakin sarki ce aumin wara'i hijabin ko Allah madaukakin sarki ya yi magana da dan adam ma'ana manzo ko annabi kai tsaye amma tare da shamaki shine wara'i hijab akwai shamaki akwai shamakin da Allah yake da shi tsakanin shi da bayinsa shine shamaki na haske da ba wanda zai ratsa wannan shamaki ido bai sai gan shi ba Allah ya ce za da diri ko da ya yasa da annabi Musa ya nemi wannan shamakin a yaye masa shi qala rabbi arini anzur ilayk ala lan tara yace ya Allah ka yaye min shamaki ganta yanda nake jin magana ka Allah yake lan ni kuma yana jin magana ce ba za ka gani ba walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma ka kalli wancan dutsen in ya tsaya inda yake to za ka gani to da Allah ya yi wannan shamakin kuwa dutsen nan sai ya zama ya burbushe ya zama kamar gari annabi musa hasken da ya gani sai ya faɗi ya suma da ya tashi ya farfado ya ce tubutu ilaika ya Allah na tuba da wannan abin da na tambaya bai kyau suna tambaya wa ana awwalul mu'minina kuma ni ne farkon masu ba da gaskiya da cewa lallai al'amarin ka gaskiya ne kuma ba mai ganin ka Allah da haka a wannan rayuwa ta duniya ba mai ganin Allah wai ka ga Allah ido da ido babu wani duk wanda ya faɗi wannan yayi ƙarya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma an tambaye shi akan haka daren da aka yi Isra'i da shi da Mi'raji har Allah ya kai shi matsayin da ya kai shi da babu wani wanda ya taba zuwa wannan matsayi kuma ba wanda zai yi. bayan dawowarsa sahabbai sun yi ta wato hasashe da tattaunawa ana ganin to ya ga Allah ne ya ba shi sallah ko yaya wani daga cikin sahabbai ce ni dai bari na tambaye shi hadisin yana cikin muslim hadisin abu zar ya ce ya rasulullah hal ra'aita rabbaka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ka ga Allah ne ya ce ra'aitu nuran na ga haske mana ya ce na ga haske shi ne shamakin da yake tsakanin Allah da bayan wannan hasken babu wani idan da zai rasa shi sai dai an koma kuma ranar tashin alkiyama wannan wata duniya ce daban da ba irin wannan ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa lallai za a ga Allah ranar tashin alkiyama shi ma kuma ganin ba gani na gangamewa ba gani iyaka abin da Allah ya so a gani domin Allah ma'ana girman shi da ɗaukaka shi ta kai ba wanda zai gangame da shi amma za a gani shi ne yake ba mu albishi da yake cewa inna rauna, raba rabbakum yawmal qiyamah hadisin abu To a lallai za ku ga allanku ranar tashin alkiyama kama ta raunar kamara lailatar badr kamar yadda kuke ganin wata in ya kai daren cikawa daren sha hudu sha biyar za ka ga wata a sama ba abin da yake kare musamman ma babu damuna ba wani abu za ga shi a sama ba wani wanda zai ce gidan wani ya kare mishi ganin wata sai haka za ku ga allah maɗaukakin zane ne kamar yadda wasu malamai suka fassara aya ta alqur'ani wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira cewa wasu fuskoki masu haske Allah ya sanya mu cikin waɗannan rauna rana cewa ila rabbiha nadira masu duba zuwa ga wato asalin mahalicin wanda suke kafirai kuma wannan shamakin yana nan duniya da lahira ba za su ga Allah shine Allah yake kalla innahum arwabihim yawma idin la mahjubuna lallai su din nan a wannan rana za a katange su don haka ba za su ga Allah ba kenan abin da ayat take nuna wa mu'minai masu aiki na kwarai su kuma za su ganshi inda wannan ba za su ganshi ba da haka shine aunin wara'i hijabi au da rasula ko Allah ya aiko da manzo zuwa ga manzo Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku daga cikin mutane ba dukkanin mala'iku bane manzanni manzo a cikin mala'iku shine mala'ika Jibril shine yake zuwa ma da sako daga Allah sai kuma idan Allah ya so ya turo da wani mala'ika ya zo ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani bayan albishin, shi ma wannan manzo ne shine Allah ya ce Allahu yasafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku haka nan daga cikin mutane da haka mala'ika yakan iya zuwa ya ba mutum adduci to shine Allah yake auyar tila rasula ko Allah ya aiko da manzo zuwa ga wannan manzan kamar yadda ake aiko da mala'ika Jibri, ya zo ya isar ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sakon Allah kuma wani lokacin ko ya zo a turan mutum ma har mutane su ganki. kama yadda ya zo cikin hadisin umar mai tsayin nan ana kira shi hadisi jibril cewa baina ma nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zaka yawmin istala alaina rajulun شديد بياض shadidu شديد سواد la yura alaihi عليه أثر wa la يعرفه minna أحد fa aqbala hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabbai sun ga malaika yake ido da ido amma ba san waye ba su dai sun ga mutum ya zo kuma duk ba su san shi ba kuma ba alamar cewa bi bane dan alamar bi zaka gaishe akwai jaka ko akwai kura a jikin shi in tafiyar akwai nisa akwai alamun gajiya da wahala duk ba su ga wannan alamar har yanzu ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma bai ce ma kowa komai ba sannan zai ce ya muhammad wannan abin shi ya fara ba su mamaki in ma dai in ba mutumin ƙauye ba to sun san cewa wani ba ne don mutanen ƙauye su suke kiran shi ce ya muhammad sun san duk wanda zai zo yana girmama shi ce ya rasu lalla waje sai ya muhammad to saboda dukkan su manzanni ne shi manzo ne malaika jibril ma manzo ne kin sa ya kira shi da sunansa to a ƙarshe dai har abin da ya gudana ya yi ta masa tambayoyi yana ba shi amsa har ya tashi ya tafi bayan ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba ko za ku je ku nemo mutumin nan Umar radiyallahu anhu ya ce muka je sai bamu gaishe ba ya kun san waye wannan suka ce a'a yace fa innahu jibril atakum yu'allimukum amra dinikum malaika jibril ne ya zo ne dan ya sanar da ku ku san meye addinin musulunci ko kaga wannan shine yursila rasula Allah ya aiko da manzo kuma sun gan shi fa yuhiya bi iznihi ma yasha sai wannan mala'ika din ya zo da wahayi abinda Allah ya so yayi wahayi da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a kogon Hira aka yake zuwa masa ya ganshi shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba kuma ya ganshi ya zo da surar shi ta mala'ika da fukafukai kuma bai taba ganin shi ba bai taba ganin irin wannan abin ba har ya tsorata kuma ya kama shi ya matse shi ya ce ikira bai taba ganin shi ba ya ce ikira ka yi karatu sallallahu alaihi wasallama duk da ya tsorata amma ya ce ma ana da kare domin shi bai bai faɗan ƙarya gaskiya yake faɗa ya ce ya ce ni ba mai karatu ba ne domin ya taso cikin al'ummar da babu karatu a cikin ba su da wani littafi da ake karantawa Allah ya ce ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yamin babu wani littafi a cikin su da haka yake ma ana bi qari ni ba ba abin da zan iya karantawa dan ban san karatu ba sai ya sake shi ya sake kama shi ya matse shi wanda yafi na farkon ba ya sake ce mishi ikra yake ana ma ana bi qari ya sake sake shi da ya sake kama shi na uku ya matse shi matsewa mai tsanani sai ya sake ce mishi ikra ya ce ma ana da ƙari to bayan ya sake shi ne sai ya masa wahayi ne ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan ayat da muke karanta khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam yana faɗan wannan kuma sai bai ganshi ba to da ya koma gida sai kuma a razani ya je sami iyalinsa yana cikin tsoro ita ma ta tabbatar yana cikin wani yanayi da ya farka ya samu nutsuwa sai ya karanta wannan ayoyi sai ta ji yana karanta, to haka wahayi yake shi duk abin da aka karanta mishi baya nanatawa ma'ana yana kiyaye shi da zarar an karanta mishi shine Allah yace inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana lalle za mu tattara shi a cikin zuciyarka da haka da mala'ika jibril ya zo mishi da wahayi zai karanta masa zai ji sannan kuma zai kiyaye to da haka alkur'ani nan ya cika ya za qur'ani ba zancen mutum ba wahayi ne daga Allah da haka sai yayi wahayi da izinin Allah abinda Allah ya so yayi wahayi da shi innahu lallai shi Allah madaukakin sarki aliyu madaukaki ne Allah yana da ɗaukaka yana sama da komai kowa yana ƙasa da Allah hakimun Allah yana da gwaninta a cikin shari'arsa a cikin hukuncinsa cikin ayyukansa hakanan a cikin zancensa ba yadda za ka ga wani kuskure ko wani abin da ba daidai ba a cikin zancen Allah zance ne wanda ya kai matuƙa wajen cika wajen gaskiya Allah ya ce wa matsali kalimatu rabbika sidqan wa haka dan wa man afdaku min Lahi qilan wa man afdaku min Lahi hadisa Allah yake wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ai kamar yanda muka aiko ma da mala'ika din nan yazo ma da wahayi to haka nan Allah madaukakin sarki yace haka ne fa muka aiko ma da wani rai daga gare mu wannan ran abin ake nufi da shi anan alqur'ani alqur'ani shine wannan rai din da aka aiko da shi domin alqur'ani rai ne wato ga muminai kamar yadda rai yake ga gangar ciki duk jikin da aka ce babu rai a cikinsa ya zama matacce to duk zuciyar da aka ce babu ƙur'ani a cikinta ta zama matacciya shi alƙur'ani yadda ka ga rai ɗan mutum yana da rai ai yana motsi ya ko wanda ya mutu baya motsi to haka alƙur'ani yake ga mominai. shi yasa Allah ya kira shi da cewa rai ne a wannan ayar abinda ake nufi da rai ana nufin alƙur'ani shine wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina malaika jibril Allah yana yana yana sufanta shi da cewa rai ne Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus kaga nan ba ba qur'ani ake nufi malaika jibril ake nufi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika ko haka da Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafa shi da rai wanda yake mai tsarki shine malaika jibril don haka ya ce wa kazalika auhaina ilaika ruhan min amrina muka aiko ma da rai daga cikin wato al'amarinmu wannan al'amari ne na Allah ma kunta tadri mal kitabu wal iman Allah yace domin kai baka san menene littafi ba gabanin zuwan wannan littafi kuma ba ka da wani fashin baki ko kuma sanin hukunci dalla-dalla na abin da ya shafi imani gabanin zuwan wannan ma'ana manzala sallallahu alaihi wa sallama tun tasowarsa wannan mutane malamai sun yi ta tattauna mai tsayi a kai shin manzala sallallahu alaihi wa sallama kafin wahayi ya zo masa akan me yake yana kan addini ne ko baya kan addini in yana kan addini wani addini yake a kai to abu ne wanda yake babu wani dalili mai karfi da yake nuna a kansa an gane ko amma dai dukkanin masu sabani sun yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai baya kan addinin da mutanen shi suke akai domin addinin bautan gumaka ne wani ya taba tambayan shi yace ina roƙonka da lata da uza yake a sai ran shi ya baci tun kama aiko shi yace ina fitata in ka roƙe ni da waɗannan bana ban so na ji ana faɗan su kaga ya nuna cewa yana kan wani abu na shirya amma dai wannan abin menene ba wanda ya amma dai baya kan addinin addinin su shine bautan gumaka to shi baya kan wannan addini wasu suka ce yana kan addinin annabi isa domin annabi isa shine annabin da yake gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine shari'a shi ta shafe shari'o'in sauran annabawa da suka gabace to shi ma babu wani abu da yake nuna haka wasu ka ce a yana kan shari'ar annabi musa wasu ka ce a yana kan shari'ar annabi ibrahim alayhi salam almuhim Allah ya ce ma kunta tadri man kitab alqur'ani dai babu shi babu alqur'ani dan tunda ya taso babu wani abu alqur'ani tunda da akwai alqur'ani zai dinga karanta musu shi alqur'ani ba lokaci aka saukar da shi ba ana magana daga tasowar shi ne zuwa lokacin da aka fara masa wa'ayi kaga dai ba littafi tajiya babu alqur'ani ina Allah ce ma kunta tadri mal Ba ka san wani abu alqur'ani ba ina Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi ay min qabli alqur'an min kitabi babu wani littafi da kake karantawa gabanin alqur'ani wala taqutuhu bi yaminika kuma ba wani abu da kake rubuta da damanka kenan babu shi yasa ba a taba ambatowa kafin Allah ya aiko masa da mala'ika Jibril cewa ya karanta musu wasu ayoyi ba amma dai duk abubuwan da suke na barna na shirka na sabon Allah baya yi har ma ya kasance daga cikin irin ka ɗauke shi ilhab na wahayi din da Allah ya ɗora shi akan na tafarki yana bibiyan wajen da suke a aikin haji domin suna aikin haji duk abin da annabi ibrahim ya zo da shi suna na kai amma sun canja shi to yana bibiyan inda suke aikin haji wasu abubuwan da suke aikin haji sai ya zama shi baya yi duk inda yake akwai gumaka a wajen aikin haji baya tsayawa a wajen to sai suka fara lura suka ce wannan akwai abin da yake tattara da shi ba su taba ganin mai saba mishi ba mai saba musu ba fiye da shi suka ce sai dai wani mutum da ake kiran shi abu kafsha shi wannan mutumin shi tun da farko da ya zo ya saba musu ya ce shi baya kan abin da suke a don haka abin da suke na bautan gumaka duk inda suka je ko sun zo taron aikin haji zai ji amma kuma baya yi duk inda yake akwai gunki sai kauce ma wajen hakanan inda ake tsayuwa da su mutanen maka ba sa tsayuwa tare da mutane suna saba ma mutane idan mutane suka zo su tsaya arfa su sai suke su ba za su je su tsaya arfa ba don arfa wajen maka ne su kuma makwabtan ɗakin Allah ne su ‘yan gatan Allah ne ba za su fita daga gefen da ɗakin Allah ke ba da haka suna nan amina ba inda za su fi to sai suka kai shi zalla zalla da alaihi ba kuma sai ya je tafi suka ce to me ke tattare da wannan amma ba sa tambaye shi ba sa tambaye shi akan haka to amma kuma suna gani yana saba mu kaga kenan koda baya kan littafi to amma baya kan addinin da suke akai to wannan shi ya dada wato sun kuɗa manzala sallallahu alaihi wasallama yake tafiya wannan kogon hira yana tafiya kogon hira in ya je kogon hira mai yake abin da ya zo a cikin sahihul bukari hadisin aisha radiyallahu anha tana cewa kana yatahannas kana yata'annas at-tahannus an fassara shi da cewa ya cewa yana bauta amma wata irin bauta yake duk wanda zai gaya ma tarihi ko littafin zira da ya karanta sai dai a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ko sira ba a cewa sallah yake ba a cewa azumi yake ba a cewa tasbihi yake ko wani abu ya ce ya ta'adda kuma ba wanda ya san me yake dan shi kada yake zuwa wajen kuma in ya je wajen nan yakan dauki lokaci mai tsayi yakan yi sati uku yakan yi wata kafin ya sake dawo to kaga ba wani in ba shi ya faɗi me yake ba ba zai san me yake yasa ana ta hasashe ne wasu ce a'a yana tunani ne akan halittar sama da ƙasa ya kalli taurari ya kalli rana ya kalli kuma halin da mutane suke ciki na bautan abin da suke sassaƙawa da hannunsu wasu ka ce ya tafakkar yana tunani ne domin a tafakkur shi kanshi tunani din a cikin halittar sama da ƙasa wani nau'i ne na ibada Don an takaita a wannan yafi sauki ma Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Kurana an taba kan tafakkur dan dama dama eh tafakkar wannan nau'i ne na ibada ma'ana ka kalli sama ka kalli itatuwa ka kalli ruwan sama da yake sauka ka dinga tunanin ya yake sauka wa ke saukar da shi ka kalli rana ta fito daga gabas ta fada a yamma da kanta take yi ko akwai wani wanda yake iko da ita to almuhim Allah ya ce ma ta tadri man kitabu wal iman gabanin mu aiko ma da wannan rai ma'ana Jibril ya zo ma da alqur'ani baka san wani littafi ba kuma maganan imani al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa sharrihi wannan duk baka san shi ba shine Allah yake wa Allama kama lam takun ta'lam Allah yana sanar da shi abin da bai sani ba Ya yasa ilimi ya kare a wajen Allah madaukakin sani sanin Allah shike sana sama da sanin kowa kowa ilimin shi sanin shi yana karewa ya bar na Allah madaukakin sani yanzu Allah ya ce wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila dan haka Allah ya ce ma kunta tadri man kitabu iman walakin ja'alnahu nuran amma mun sanya wannan alqur'ani wannan babiri yana kowa zuwa ga alqur'ani ne ai walakin ja'alnahu ai ja'alna hadha alqur'an nuran wani haske domin alqur'ani kamar fitila yana haskaka ma yadda zaka san Allah mahalicinka yanda za ka gane abin da yake mai amfani ne a gare ka ka aikata shi yanda za ka gane abin da yake mara kyau ne ka nisance shi yana cin alkur'ani alkur'ani akwai bayanin halal da haram a cikinsa akwai bayanin labarin annabawa waɗanda suka gabata da suka zo da sabon allah waɗanda suka ba da gaskiya da shi da su ɗin menene makomansu wanda suka saba musu menene makomansu haka nan kuma akwai labarin abin da bai zo ba ma da yadda bai zo ya zo ya zai kasance yanzu magana rayuwa a cikin kabari a rayuwa an koma ranar tashin alkiyama mai zai faru ba wanda ya sani in ba da zuwa alkur'ani ba alkur'ani ne ya bayyana mana cewa ranar tashin alkiyama yau mai yakumun nasu ne rabbin alamin za a tattara mutane su tsaya a gaban mahalicin talibai fa'iza nufi nufiqa na fitori ranar da za a yi busa a cikin ƙaho zuwa na ran tashi alkiyama ne idan shamsu Irasu, wa idan nujumun kadamat wa idan jibalu Irasu, wa idan isharu ufilat wa idan wuhushu hujjirat wa idan biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idan su maqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat duk a ranar tashi alkiyama ne Allah yake ba mu labari ranar da za a tattara mutanen farko da na ƙarshe za a zo da annabawa Ku kaga wannan duk cikin alqur'ani ne? da haka shi yasa alkur'ani ya zama nur Allah ya ce wa kaza wa eh, walakin ja'alnahu nuran dan haka tuffa daga cikin zukofin alkur'ani an alkur'ani haske ne na hade bihi man nasha'u min ibadina Allah ya ce cikin hasken alkur'anin nan muna shiryar da wanda muka so sai ya haskaka da wannan alkur'ani yanzu ga alkur'ani yana yake cikin mu muke karanta shi kuma amma za ka samu wani ba ruwanci da alkur'ani allah bai shiryar da shi ba za ka samu ga sakon da alkur'ani ya zo da shi amma wani ba zai ɗauka ba saboda mai allah bai shiryar da shi ga wannan hasken ba don haka allah ya ce walakin nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai allah madaukakin sarki ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ai cewa kai kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama da tahdi kai kuma kana shiryar da mutane kana karantar da su kana nunar da su ila siratin mustaqimin idawa ga tafarki wanda yake shine mafi miƙewa to manzo Allah sallallahu alaihi ya zo mana da shari'a da babu wata shari'a kamar ta in an duba aka ga halin da ya samu mutane a wannan lokacin a ciki yayi ai hali ne da baya misaltuwa ai duk wata barna da ka sani akwai ta a cikin wannan lokaci to amma da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani ya bashi wannan sakon sai ya zo ya nuna musu abu kaza ba haka yake ba abu kaza haka yake ya samu ana yanke zumunci yace ku sadar da zumunci ya samu mai karfi yana danna mara karfi yace a'a kowa a ba sa haƙƙinsa ya samu ana zubar da jini babu dalili yace a'a a bar wannan ya samu ana cin dukiyar mutane ta hanyoyi daban-daban na cuta da barna da yaudara da ruba duka ya hana ya samu mutane suna cikin gurɓatan yanayi kuma su a tunaninsu a lokacin haka ne daidai ne mutum mahaifin shi ya mutu ya gaji matar ubansa ya aure ta wani wurin zuwa dukkan aka gaya ma cewa irin wannan ya faru ma za ka dinga ganin kamar ba haka ba ko yanzu a yanzu a ce ma akwai masu yin haka za ka dinga ganin hankalin hankalinka ba zai kama abu saboda ne saboda shiriyar da ta zo shi a da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya sai ya canja sai ya tsarkakar da su ya karantar da su rayuwar su sai ta rike ta kuma wata irin rayuwa ba kaman da ba ba taɓa wata rayuwa ba sai suka ga kaman su da ba mutane bane yanzu ne suka zama mutane a wanda ke rayuwa akan mushi sun zo suna ganin mushen nan ba za su ci ba wanda suke rayuwa mutum ne zai dauki itace da kanshi ya sassaƙa kuma ya ajiye a gidan shi yana neman bukata a wajensa in ya gade mishi bai yadda shi ya ɗauko wani kaga bata ya kai bata shi ba zai sassaƙa abin kaga tunani ya riga ya toshe bai tunanin ashe inda abin ne yana da amfani yaushe za a je a sassako shi amma haka rayuwar take to amma sai da aka kai lokacin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan shari'a din da hannunsu suka zo suke ruka gumaka gumakan da suka kafa suke ganin girman su da kansu suka zo kuma ba sa ganin girman gumakan sai da aka kai babu wani abu sunan shi gunki yanzu ka je maka kace kana neman gunki abu za ka gan shi ba ko sai dai an ɗauki hoto a matsayin gunki za a ga hotunan shugabanni ana sama. amma ba haka ba wani abu sunan shi wai gunki da za a nemi bukata a wajensa ko za a tunfiya masa ko za a ji tsoronsa ko za a nemi cetonsa babu shi ya riga ya kawo to kaga duk ba komai bane illa wannan shari'a da Allah yake wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim amma wannan shari'a fa shari'a ce ta karantarwa domin babu wani wanda yake da shari'a sai ya datar da kai ya canja zuciyarka daga bata zuwa shirya ta gaskiya sai Allah da haka su annabawan ba wannan shari'a suke da ita ba Shirya ce ta su illa iyaka su karantar da al'umma inda a ce shari'a tana hannun mutum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da Abu Talib wanda ya shaku da shi fiye da kowa a cikin dangin ubansa ko ba wanda ya shaku da shi fiye da shi tun da gidan shi ya tashi shi ya tsaya tare da shi ya yi ta kare shi duk abin da za a mishi ya hana duk da ba baya kan addinin amma bai yadda a taba shi ba amma da ya zo mutuwa ya yi da shi ya cewa ya koma ya karɓi wannan addini ya ce a shi yana kan addinin iyaye da kakanni to kaga da shari'a tana hannunsa da zai ce to na shiryar da ko to shi yasa Allah a wata ayar ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kenan ayar ba ta cin karo da wannan ayar da yake wa innaka da ta wancan la ta hadiman ahbabta hidayatu tawfiq shiriya ce ta datarwa ba mai datar da wani sai Allah shi yasa kullum a cikin sallah ai muke cewa ihdinas siratal mustaqim wannan hidayatu tawfiq amma hidaya ta karantarwa ta nunarwa wannan tana hannun masu wa'azi mutum ya zo ya samu mutane suna cikin abin da ba daidai ba ya kira su ku ji tsoron Allah Allah ya ce kaza ya ce ku bar kaza wannan yana hannun mutane amma ya ce lallai abin da ya gaya muku nan sai ya shiryar da ku kun bari kun ta kan daidai ba nashi ne, wannan na Allah ne saboda haka shi yasa ya ce da tahdi ila siratul mustaqim Allah ya ce menene siratul mustaqim din nan ya yace siratul lahi shine ta hanyar Allah addinin musulunci shine hanyar Allah ai shari'ar Allah wacce Allah ya yi umarni da ita kuma ita ce shari'ar dukkanin annabawa da Allah ya aiko dan Allah ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la bihi wannan ita ce shari'a ku tsayar da addini kada ku yi sabani a cikin sa dan haka addinin Allah hanya ce guda daya ba hanyoyi da yawa ba jaza Allah a wata ayar ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi hanyoyi a ce kungiya kaza ce a ce dan kaza ne a ce a'a shi bangaren shi kaza ne a'a addinin musulunci addini ne guda daya duk wannan bangare bangare bangarori A ne B ne C ne D ne wannan ba addinin musulunci ba ruwan su abinda za ka yi ka zo ka ta barki mai kake rike littafin Allah kamar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka dau wannan ka dauki hanya ta kiriya shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana ya za yake faɗa wasu maganganunsa da ya kafin ya koma ga Allah yake kuma alal mahajjatin bai ba na bar ku akan tafarki hanya wacce take mai haske lailu haka na hari ma'ana ba dare ba ini a cikinta da daranta da ta duk abin da zaka gani da ini haka take da dare ma'ana duhu ba zai zo ka ce wai shari'a ta shiga wasu cikin duhu ba da shari'a ba duk wani zamani da ya zo shari'ar nan tana nan yanda take babu sabani a cikin ta. yace la yazigu anha illa halifun ba wanda yake kaucewa yake bauɗewa akan wannan shari'a sai wanda ya halaka Allah ya tsare shi yasa mutum yazo ya ce ma shi yana ganin ya zo da wani sabon fahimta da ya saba da fahimtar addinin musulunci to wannan zai kama hanyar addinin musulunci addini ne guda daya shi yasa duk wanda zai zo da wani abu wanda ya ci karo da manufa ta gaske ta addinin musulunci to sai ka samu abin nan ya zo ya lalace sai ya bata sai ya zama abin nan ba daidai ba ne an yi mutane da yawa masu ra'ayoyi daban-daban wanda za su dinga ganin cewa su ma ga abin da suka zo da shi don su ƙara a addini amma sun tafi kan bar addini kuma sun ba Alƙur'ani nan yana nan bai canja ba ba abin da zai canja wasu ma har sun yi da'awar wahayi ake musu kamar irin wani mutumin pakistan ko mutumin india mutumin punjab ana kira shi mirza gulam ahmad har yanzu suna nan da tashoshin yan ahmadiyya mun ji ana cewa yan ahmadiyya sai su fake da wata da'awa wai shi shine wanda zai zo bayan annabi dai cika sakon annabi kuma yana nan da mabiyarsa na na kasa amma dai malamai sun tattaro akan cewa waɗannan kafirai ne sai sun zo sun sake shahada dan duk wanda zai ce akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri ne ya kafiri don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana domin shine cikon annaba lake rasulullahi wa khataman nabiyyi haka Allah ya faɗa to suna nan da mabiyansu suna shiga kasashe inda jahilci yayi yawa sai su fake da cewa a a gina masallatai ake yi da addini ɗaya ne to addinin Allah addini ɗaya ne kama sai dai ka zo da abin da ya saba masa don har suna da wani littafi da ya ce wahayi ake mata to haka wannan ya saba da addinin musulunci babu wani littafi in ba alkur'ani ba alkur'ani shine kadai littafi na wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam dan haka Allah yace qira'illahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi shine tabarkin Allah wanda Allah nan shi ke da wato iko na abin da ke sammai da kasai Allah shi ke gudanar da komai shine mai hukunci ba mai ja da hukuncin Allah ala ilallahi tasirul umur cewa ku sani cewa lallai al'amura gaba ɗaya suna komawa ne ga Allah maɗaukacin sarki Allah shine mai gudanarwa Allah shine mai hukunci to wannan shine wato kancan bayani akan wannan sura mai girma wato suratu ash-shura wanda sakonninta kamar yadda ya gabata in ka lura ma har a wannan abu na ƙarshe tabbatar da sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa shi manzo ne daga Allah kamar yadda sauran manzanni suka gabata haka nan kuma cewa lallai Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komai Allah shi ke da kowa shi ke da komai da haka dukkan mu bayi ne na Allah madaukakin sarki kuma kaga kamar yadda surar nan ta cika shine tabbatar da cewa inna dina inda zahir islam babu wani addini in ba musulunci ba da Allah ya ce mana wala mutunna illa wa antum muslimun kaga shine sirafin lahi kada ku mutu face sai kuna kan addinin musulunci addinin musulunci shine addini na daidai shine addini na gaskiya babu wani addini a wajen Allah in ba shi ba Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin na'udhu billahi min al-khusran wannan a nan za mu dakata in sha Allah sura ta gaba ita ce suratul zukhruf sura wato az-zukhruf abinda ake da nufi da shi wato ado amma ba wai zaka zo ta mana bayanin yanda zaka yi ado bane eh in zaka kawata kanka da imani adan da aka fi so ke ko da kayan ka sun fi na kowa da amma zuciyarka ta kawata da imani kayi yi ado ado irin na imani to ko da kayanka suna da datti ka fi masu tsarkakakken kaya da suke da ƙazanta a zuciyarsu a wajen Allah don yanzu za ka ga kamar turawa ko su ne kafirci ya biyawa a cikinsu za mu iya cewa ai za ka ga wani in ya sa kaya ya fi kayanka kyau ya fi kayanka tsada gidan shi ya fi naka kyau motar shi ta fi taka kyau amma zuciyar shi ta fi taka lalacewa don ba tauhidi a ciki saboda haka duk wannan kyan nashi kyau ne na banza dan na duniya ne in ya je sadu da Allah maɗaukacin sarki yana wannan halin ba imani a zuciya shi to yafi kowa tsara kai kuma da baka da komai din amma ka yi imani da Allah ka yarda da Allah shi ne shi ne shine shi ne mai azurtawa ne mai rayawa mai kashewa shi ne mai ɗaukaka mai shi ne mai ceto to lallai in ka sadu da shi a wannan hali ka fi kowa tsira da rabauta don haka a zokuro ba wai ana nufin ado kawai ba e surar ta yi magana akan wasu abubuwa na ado kamar abubuwan da ake na hawa yanzu dan adam a wajen shi yana ganin in ba ya hau mota mai kyau mai tsada ba bai burge ba in ba ya gina gida ƙarfaitacce ba yana ganin ba burgewa ba haka ne ko in ba ya auri mata mai cikakken kyawu ba yana ganin aishi da ya aure ba to amma mumini a wajensa ba aka bai, a wajen mumini ba wannan bane ai mumini ne wanda idan ya waye gari yana da lafiya a jikinsa yana da inda zai zauna sannan kuma yana da abin da zai ci ko wannan ba abin da yake bukata a rayuwar duniya kamar an tattara maka duniya an ba shi. to kawaye gari kana da gidanka kawaye gari kana cikin koshin lafiya ka wayi gari ba ka da fargaban sai ka je ka roƙi wani ya baka wani abu kuma ka san cewa kana da Allah ba ka roƙon kowa to akwai abin da ya rage kuma kake nema wallahi ba abin da kake nema a duniya ne wannan ne ya sa mun koma mun duba rayuwar annabawa da magabata na kwarai ba su ɗauki duniyar nan komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa gidansa dakunansa dakunan matayen shi idan mutum wanda yake a cikin mutane mai tsayi ne in ya tsaya ta ya sun fiye da kai a ɗaki kuma saman ɗakin jinka ne in ruwa ya kai ruwa yana yoyo shi ne kuma annabin Allah ya fi kowa a duniya ba wanda ya kai shi kuma ba wanda zai kai shi amma ga yadda ɗakin zai to kaga abin ba a ginin gida yake ba amma kuma kaga ya gina al'umma ya gina duniya duk wani wanda bai ba abin da ya zo da shi ba kuma ya fi kowa lalacewa sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana hawa abin da bayi suke hawa wani lokacin yakan hau jaji. yanzu wani an ce ya hau jaji zai ga raina masa ko mota ma in yayin ta ta wuce yana ganin ba zai iya hawan ta ba a wani kallawa lahun ka kawo mishi motar da aka wuce yayin ta zai ce ka raina shi ka kawo masa babba in ba ka kawo masa babba ba wacce take ake ake ake nuna ita da ita ba zai ce ka raina shi ko yana tsoron ya hau mashin ma'ana a jiya sauke yana ganin kamar kaskanci ne manzan da da sallah mai yana hawa jai yakan hau doki kuma yakan hau rafu to a ƙarshe ma yakan taka ya tafi da kafarsa ya yi tattaki ya tafi inda zai je kuma ya tafiya mai nisa wani lokaci yakan tashi tun daga madina ya tafi masallacin kuba duk sati ya je ibada wanda zai kai kamar daga nan zuwa in ka kai zuwa faragada kaɗan ne baba waka zai tafi a kafa ya je dawo don ya je ibada yanzu wani ka ce mashi ranar sallar idi ya tafi a kafa zai ce ni ne ba liman masallaci da tafiya a kafa ai ba na shi ba ne da manzana sallallahu alaihi ya ce ni bawa ne ina zama kamar yadda bayi suke zama ina cin abinci yadda bayi suke cin zai zauna ya ci abinci da mutanen da suka fi kowa tsakanci a cikin al'umma bai damu ba baiwa za ta rike hannun shi tana da wata damuwa tana cikin wani tashin hankali ya yi ta binta a baya har sai ta je ta gaya masa ta kuma ya yayi mata kuma bai damu ba kuma wannan kalma ta cewa shi rasulullah ne bata sauka a gare shi ba saboda haka rayuwa duniya nan ba komai ba ce mutum ya gina zahirarsa a cikin duniya babba abin da ake so da abin da Allah zai baka ka yi kokari ka ga cewa ka gina zahira da shi kar ya zama duk abin da ka samu a duniya a duniya zai tsaya duk abin da ka samu a duniya ka tabbatar ka bude wani account a zahira yanzu yau da a ce mutum zai bude wani saving account misali kullum an shi ma'aikaci ne kullum yana cire wani abu karshen wata yana saka, kullum yana saka in ɗan kasuwa ne kullum yana saka wani abu da ce zai kai shekara kamar ishirin sai ranar da ya je sai ya ce nawa ne a cikin akawun din nan sai aka ce ai ba ko kwabo a ciki ya kuke ganin zai zai yarda to a lahira dole ka yarda dan mutum zai iya zuwa kan din shi na lahira gaba ku kuma kuma baka isa ka ce baka yarda ba dan abin da kai ne zaka gani a ai hazarar ta kai hazara ce a lahira ne za ka duba account ɗinka ka gaba wannan ita ce babban hasara eh account ɗin yana nan dan kana sallah kana azumi kana umara ta lafiya kana azumin nafila kana sadaka kana kyautata ma marayu kana ciyarwa kana kaza kana kaza amma fa kana zagin wani kana cin haƙƙin wani kana cutar wani kana yaudaran wani to ran tashi alkiyama wannan account din shine za a dinga deducting daga cikin sa ana deducting ana saka ma wasu kai kuma naka account din ana ciro abubuwan da suke ba masu kyau bane ana zuba ma shi to sai sai ka waye gari account din ka ba mu komai sai sai abin da kama mutane aiki ya zama zaman ka a duniya wasu kawai kake ma hidima su suna ci a kwance kana musu aiki to akwai azarar da ta wannan babu ita shi yasa duk yanda za ka yi ka tsare wannan account din naka sallan nan da kake ka tabbatar ba wanda ya samu ka zuwa a cikin ka ta kashe ta kashe ka tsare ta azumin da kake ka tsare shi kar wani ya zo ya samu wani fadin a cikin azumin ka ko ku je kuna ja in ja da wani ka ja 50% ya ja 50% kuma Allah babu wanda a ranar kuma ba wani abin da za ka faɗa ko wani ka ce a'a to a ina da abu kaza da na ajiye a min replacement a madadin aiki babu domin la yuqbalu minha shafa'atu wa la yuqbalu minha adlu babu wani abin da za ka bayar aikin nan dai ne za ka yi kuma shi za a san don haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana zukatan Allah ya tsare mana imanin samu madaukakin sarki ya tabbatar da riga-rigar mu akan wannan addini muna roƙon Allah maɗaukacin sarki magabatan mai gafar samu. mu kuma Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu da imani don kuma mutuwa mu ta zo Allah maɗaukacin sarki ya sa mu cika a wannan tabbatar muna roƙon Allah maɗaukacin sarki marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya muna roƙon sarki ɗan kasuwar mu Allah ya albarkaci kasuwancin wannan hauhawa na farashi na abinci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sassauta mana Allah ya kawo mana sauki a kai. wannan ibada yau muna kwana na biyu ana cewa jiya daya za a yi gasha an kai kwana biyu ba mu san an yi ba yadda kwanakin mu suke karewa Allah ya sa su kare cikin biyayya ga shi cikin neman yardarsa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yanta mu cikin wanda ake yanta a wannan wata Allah madaukakin sarki muke roƙo wannan ƙasa ta mu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci na alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu yi biyayya cikin abin da yake ba saban Allah bane ina roƙo Allah madaukakin sarki ya kyautata mana mu. ina roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mu iyayen mu ina roƙo Allah madaukakin sarki ya kyautata mana karshen mu Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da bayin sa na kwarai subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين